haske maganin duhu haske maganin ganin hanya haske 247 247 haske eh kasan haske haske ne saboda wato idan duhu ya yi duhu inuwar kama gudu za ta yi tabak. Ai gaba ɗaya maganar Fatima na riga na rufe littafinta. Inda wannan ya zo ya gaya min wataƙila da nabi da mun doku da shi alkur'an. To amma tun da ni na gane kaina zan doku da kaina ne komi. Me yake faruwa ne? Kina nufin baki san me ya faruwa to yar ki yawo take hotel hotel da samari suna sheke ayan ƙaryanci kar ki ƙara bin yar uwata da sharri in zaki yi mata wani sharri kar ki mata sharrin karuwanci wannan fa ba sharri muka yi mata ba ga ta nan da bakinta ta faɗa bai ganki ba ba ƙarya suke ba godiya